labarai na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu aslamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba yadda 'yan Najeriya ke kallon sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki ta ƙasa na 2023 ne. Kamar yadda kuka sani, hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta gudanar da zaɓukan a ranar 25 ga watan Fabrairu. A yanzu haka ana tattara sakamakon zaɓen a babbar cibiyar karɓar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da ke Abuja, inda shugaban INEC Mahmud Yakubu ke karɓa a kan idon jami'an hukumar da wakilan jam'iyyu da kuma masu sa ido. To yaya 'yan Najeriya ke kallon sakamakon? Yana gamsar da su ko ƙaƙa? bari mu ji ta bakin 'yan Najeriya musamman daga jihohin da aka kammala karɓar sakamakon. Sunana Lawasi Dashiru da ke garin Jaudi, Dutse Local Gama, Jigawa State. E to gaskiyar al'amari mu dai gaskiya ba mu ji daɗin wannan tsari da aka yi mana ba mu dai a jihar Jigawa gaskiya mun so a ce mun samu PDP ta kawo mana Jigawa gaskiya. To shin ka gamsu da wannan zaben da eh, hukumar zaɓe ta yi? ya eh, to gaskiya tun da dai mu ba wasu abu bane daga ciki ba za mu ce ba mu gamsu ba da shi amma dai gaskiya muna hangen kamar an mana wasu abubuwa ne daga ciki gaskiya. Sunana Auwalu Abdullahi ina zaune a Jiga da karamar hukumar Dutse mazaɓar Jigawa Tsadawa jihar jiga To shin ya ka da Asuwaju Bola Ahmad Tinubu a ya lashe zaɓe na jihar Jigawa? Gaskiya na ji murna sosai na yi farin ciki da lashe zaɓensa da na Jigawa. To ya ka kalli a karamar hukumar ainihin ta yi yi zaɓe sahihi ko kuma ya abu gaskiya za mu yaba yanayin yadda zaɓe ya gudana a dutse saboda an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali cikin lumana zaɓe ya yi daɗi an ji daɗinsa gaskiya Sunana Alhaji Almustapha Abdullahi Sarkin Hausawa ba a a Lagos. To gaskiya wannan zaɓe na Lagos ce kije saboda zaɓen nan ma ban ta ila ba saboda jama'a ta fi zaɓe. To amma abin da ya sa mana kika da wannan zaɓe shi ne mutanenmu masu yin eh, okada da tukanin da masu masu mashin. Kusan hmm. lokar gamman kusan guda goma sha ɗaya sun koli kusan mutum dubu da wani abu. Kuma sun ci wani da can ba wannan bai zabe ba shine ya mu lamarin ne kana ganin wannan shine dalilin da ya sa jam'iyyar APC ta sha kashi kenan a Legas? to wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa jam'iyyar APC ta sha kashi a Legas. Ok, to idan ka la'akari da kuma zaben yanayin yanda sakamakon zaben yake fito a mataki na kasa fa to a zabe da mataki na kasa yayi kyau mamu abin da ya cuta mana kaga dama mu ne hausawa da inyamurai da sauransu ba fitowa zaɓe yarba ba zan za fitowa zaɓe suke ba ma mu ke wani kari ko da wuce muna koren mutanen mu suna zaɓen nan ko aka ci wannan abu kuma sun ce a arewa can ba da amfani wannan ba da amfani ba na haka ba da daɗi ba akwai inda ake a ringiran a inda ake uba otin da mun saurara mun ji mun gani kuma da idan mu. Daga don sha'ibu ɗan shugaba ɗaya ƙungiyar haɗa kan mutanen arewa tare da tuntuɓar juna. Eh, mu mun gamsu da sakamakon zaben da ake fitarwa kuma ya nuna wannan zaben an yi shi lami lafiya kuma an yi shi cikin gaskiya da sanin ya kamata wannan zaben amma ka san shi wannan ya sha kasa ko ne ke san sha kasa to duk abin da za a gaya masa ko duk abin da za a faɗa shi a gurin sa ba daidai ba ne. idan ka duba ma a na su ma da suka fita daga wajen ainihin bayyana sakamakon zaben na kasa saboda su suna gani ba su gamsu ba abin da zai baka mamaki kuma zai baka sha'awa kuma zai sa kasancewa wannan zaben an yi shi ne ta hanyar da ya dace a matsayin jam'iyyar apc idan shi take shugabanci a lagos gwamna nata ne dukkan 'yan majalisu da na jiha da na tarayya da senators nata ne amma sai gashi abin mamaki jam'iyyar labour party ta zama ta ɗara ta cinye Legas ta yi nasara a kan APC. To kaga da ba dan an yi zaben ba ne yadda ya kamata ba zai yi wa a ce wani bako ya zo ya cinye dan gida ba. amma duk da haka dai Labour Party ta zo ta yi ba da mamaki kuma aka amince kuma aka yadda. To kaga ya kamata da wannan zaɓe duk wanda ya sha ƙasa kawai ya bawa Allah al'amarinsa ya yi hali irin na Goodluck Jonathan ya kira wanne ya nasara ya masa murna domin a zauna lafiya a ƙasar nan kuma a ci gaba da gyara ƙasar nan yadda ya kamata. Sunana Abubakar Dogara mazauniyar jihar Plateau. Eh, sakamako ai kaman ba a riga an fitar da sakamakon zaɓe ba, amma bisa ga abubuwan da suke tafiya ba mu da wani shakku akan abin da hukumar zaɓe take yi, wanda mun sani in Allah yadda a ƙarshe za a fitar da wanda ya ci ba tare da ah, wani husuma ba. kuma muna da kwarin gwiwa cewa ita hukumar zaɓe bisa ga dukkan abubuwan da ta faɗa da shirye-shirye babu wani alama na cutarwa ko zalunta wata jam'iyya ko Suna Sunana Ali Ali mazaunin jihar Plateau. Kamar yadda ɗan uwana ya yi magana, sakamako dai yadda suke shigowa yanzu a gaskiyar magana suna shigowa ne a ƙarƙashin tsari da hukumar zaɓe ta aiwatar kuma take bi a kai. Sannan har izuwa yanzu dai ba mu samu wani babban ƙorafi daga wani guri ba kuma mu a matsayinmu na 'yan siyasa masu bibiya biyan abin da ake yi muna ganin waɗannan ƙuri'u suna shigowa a daidai mu dai a gefen mu ba mu samu ƙorafi ba amma ka san shi yanayi na siyasa duk wanda ya ga abin ba ta zo ta gefensa ba zai nemi ya ce akwai abin da aka yi wanda kuma ta zo ta gefensa zai karɓa ya yi murna ya ce an yi daidai to wannan sai idan bayan an gama karba kuma an sanar shi ne za mu ji abin da sauran mutane za su faɗa amma sakamakon gaskiya suna shigowa daidai kamar yadda ita hukumar zaɓe ta tsara tunda an yi amfani da na'ura kuma na'uran nan shi yake ba da ainihin wato yawan jama'an da suka kada zaɓe aka tantance su kuma suka yi zaɓen su. Wasu 'yan Najeriya kenan ke tofa albarkacin bakin su game da sakamakon zaɓen. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio. Za kuma ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Plateau, da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina, jihar Neja, da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. Yes, yes, yes, yes. sunana Umar Musin Ciroma wanda aka fi sani da Eskedin Arewa. Skirr! Ko kuma ku ce angon mai kallabi. Ina kira ga 'yan uwana matasa baki ɗaya da mu zauna lafiya mu zaɓi zaman lafiya domin mu more rayuwa mai aminci. Ku ci gaba da sauraron shirin podcast na Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya ta intanet. Mun gode, Eskedin Arewa. Skirr! da dawowa, muna dai tattaunawa ne akan yadda 'yan Najeriya ke kallon sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki ta ƙasa na 2023. Yaya masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke kallon sakamakon zaben? Me za su ce game da abubuwan da suka taso akan sakamakon zaben da ke fitowa? Na tattauna da janar editan jaridar Daily Trust ga abin da yake cewa. suna na hamza idris ni ne editan jaridar daily trust na farko abin da ya fi jan hankali mm. shi ne yan najeriya suna neman canji kuma wannan ya bayyana ta yadda suka fito maimakon da da ake samun wato jam'iyyu guda biyu ne kadai suke wato samun rinjaye a zaɓe yanzu mun zo mun samu jam'i wajen hudu ko biyar ko ma shida dan akwai wurare da idan kika je sai ga wata jam'iyya da ba taba zaton ma za ta yi ta goma shi ba mm. ta samu karbuwa misali eh. yanzu akwai kujerar da Abdullahi Adamu wato shugaban jam'iyyar APC ya bari mm. yanzu akwai Idris Wadada a karkashin jam'iyyar SDP ya ci mm. in kika je ta kudu akwai wurare da dama da Labour Party sun samu cin sanata sun mm. samu cin zuwa majalisar wakilai in kika je kano nnpp ta ci karanta ba babbaka mm. kuma wa'annan jam'iyyu ne da aka kirkiro su sababbi sababbi ne saboda haka akwai don haka mutane da ake zaton ma suna takara a wannan jam'iyyu da ana ba a ba dama ana ganin kamar ba su ci ba amma mm. yanzu gashi sun ci saboda haka babban abin mamaki mm. sannan kuma ko na zaben shugaban kasa din har yanzu gashi ana ana ana gaba ana baya mm. ana ganin tsakanin Atiku da shi Tinubu wane ne da har yanzu ba wanda zai gaya miki cewa ga wanda a cikin su yake da rinjaye kai tsaye saboda ana maganar samun kashi 25 a cikin kashi uku cikin hudu hmm. na najeriya wato kamar jihohi 24 kenan kusan kowanne su ya samu wanda na yanzu kuma in ana yawan maganan ƙuri'u ne hmm. kowannen su yana ta um, samun rabai yana jan nashi hmm. eh, tunda har yanzu ana ta uh, uh, fitar da uh, rahotanni ne akan sakamakon da aka samu daga cikin daga jihohi to me zaka ce game da batutuwan da suke fitowa rahotanni na nuna mana cewa wayansu wuraren da musamman da apc ta ci zaka ga labour party suna cewa ba su yadda ba wasu kuma da labour party suka ce suna cewa su ma ba su yadda ba me zaka ci game da irin wannan maganganu abin da darasin da muke gani shine an yi zabe mm. eh saboda misali yanzu akwai in kika je kaduna akwai sakamako kamar na ƙananan hukumomi guda hudu da suka fito mm. sai ya zama labour party sun samu biyu pdp sun samu biyu mm. apc bata samu ko ɗaya ba a lagos abin mamaki mm. labour party a zaben shugaban ƙasa sun samu ƙuri'u sama da apc wanda kuma na eh, jihar shi jihar ɗan takarar ne in kika je yobe abin da bai taɓa faruwa ba tun 1999 ya faru bana pdp sun samu wato kujeru na 'yan majalisar dattijai wakilai refs kenan mm. da dama so amma kuma kamar labour party a wasu wurare suna cewa ba su yadda ba saboda suna ganin kamar wannan wajen nasu ne mm. su yadda suka ɗauki zaben gaskiya daban da yadda apc ko pdp suka ɗauka mm. to dalilin da yasa suke korafi ke na'am su yan jam'iyyar labour party gaskiya su korafin su da suke suna ganin kaman yanda aka yi ta yin opinion poll ba san me opinion poll da Hausa ba mm, wato wanda za su ke suna ganin ra'ayinsu mutane sun fito da ra'ayinsu sosai kamar sun nuna cewa wannan fata su za su ci yawa gan shi zahiri zahiri to kuma abin sai ya zama ba haka tunda yanzu misali in cika ga jihar Ebonyi mm. suna tunanin za su ci amma an ce APC tana nan tana akwai tana da ta goma shi ba wai ta mm. ci fiye da su ba amma ta yi wato rawar gani a wajen jihar Rivers da suke ganin za su yawa eh. sun yi rawar gani apc, APC yawwa wanda abin da bai faru a 2019 ko 2015 mm. eh. ta ƙarshe wata shawara za ka ba masu sauraron mu game da wannan sakamakon zaɓe gaba ɗaya wani kira za ka yi musamman don a zauna lafiya da ko da an gama ah, fitar da sakamako mu jira kamar yadda ake ta kawo sakamako abuja ake bayyanawa to mu jira kafin mu yanke hukunci misali yanzu a kano nnpp ta lashe kujeru da dama amma bai hana apc su samu abin da za su samu ba mm. to adan siyasa kenan a bar mutane su zaɓi mutanen da suke so saboda idan kuka zaɓi waɗanda kuke so mm. to za ku tabbin su kuna ba su shawara kuma dole su saurare ku mm. da babban darasin shine yanzu duk wanda bai yi abin da ya kamata ba ya san idan aka zo shekara ta 2027 ya san ba zai samu ba wannan darasi ne ga 'yan siyasa tunda akwai manya-manyan 'yan siyasa da suke ganin ba za a iya kayar da su ba yanzu an yi musu waje rod hmm. yawwa kuma akwai wa'anda ake ganin ba za ma su ci ba akwai wanda aka ce dan a caɓa ne a kudancin kaduna ya zo ya ci hmm. a nasarawa an kayar da tsohon gwamna hmm. almakura yawwa a kano an kayar da tsohon gwamna kabiru gaya ko ba haka bane to duka wannan darasi ne ga mutane cewar mulki allah ne yake bayarwa amma kuma mutane Allah ya ba su yancin da za su iya zaben wanda suke so ba tare da cewa wai yana jam'iyya mai mulki ko kuma yana karamar jam'iyya ba. Malam Hamza Idris kenan janar editan jaridar Daily Trust. To ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin sai kuma mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman sai ku kira mu a nambar ta WhatsApp kamar haka. Sifili tara ɗaya takwas tara uku uku uku tara sifili yanzu a madadin abokan aiki na Ali Rabi'u Ali a Jigawa da Abbas Ibrahim Ɗalibi a Lagos da Ado Musa Abubakar a Jos da janar editan Daily Trust Hamza Idris sai editan shirin Sagir Kano Sale da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Ni Bilkisu Ahmed nake cewa mu huta lafiya.